ashe ma kai ne ne haka ba tsoro fa a ah, to kai ka gani irin abubuwan da kana ga ni ba masa kai bane ka san menene ah. gaskiya ya kamata mu canza sana'a mu kullun cikin rabarabe kullun cikin rabarabe to mu koma bara kenan kai ina koma bara kana gani na babban yaro ka ce mu koma bara ai kai matsala kake nan kai da an yi magana ka ce kai babban yaro babban yaro wannan babban yaro naka ba shi shi da mutum wannan mutum da bala'in fa kai ina hakan ma ba zai kuma ga ki dafa da muka yi ba mu da fa'a kwata kwata to ka gani ko ina muka ce kama maki mun je mun sato ni wai ma wannan fata da muka je muka gidan yarbawa nan ma na fara jin motsi ta gurin nan da hisa sata abin da muka je muka na gidan yarbawa nan okay to wanda satar ma ka shirya a cikin makalle da muka sato kai far uban nan kai kika nan gurin kai far uban nan wannan ba irin ajin ka bane wa wallahi wannan ba da kadin ka wannan ba gani kai dakata me ka san ne? mu irin wancan nan muka rafa idan kin kai dai wajen ki tsaya kawai za ga kayan ya so ta fara riga a cikin shi da shi sakon kawai a abin da zamu yi da kai yanzu shi eh. gasa za mu sa shikenan magana Evan Jan fato ta kuma zan an so number wayar ta ka da agwagwan da muka fato ta bayan gidan nan shi ke shikenan wannan shine ma solution ka yarda na yarda magana ta kare na yarda bar uban nan kai bura Romeo kai din Allah sa ta faɗa maka ba ya ƴan mata jama'a to ake gani big boy babban yaro kenan eh to da farko dai suna na dakata ba sai ka faɗa min sunan ka ba anan ne zaka zo kana faɗa min suna wannan cek ne rai miliyan biyu da rai miliyan biyu ka kammala aikin ka za a cika maka sauran aiki guduma da kuka yi ba gane agwagwa ta zama taka kai wa gida agwagwa Allah ba ga bane ki ba bane ba to fa kafa ni ba wai bokon nan ne ba kana kamun mu da mutum menene ke menene ke wakana a ciki to kana ji abin da aka ce a nan gurin adireshi gida mai lamba 23 jabi road zaka ga bakar jaka a ɗakin mai gidan idan za ka. idan ka ɗauko in ka gama za a cika ma ragowar kuɗin. Ka ji ko? Fashi kenan fa. Na ga fashi ne fa baba. Alƙur'an fashi ne. Amma kuma ka san ne? Miliyan biyu da dubu ɗari biyar fa ba a saba ne ba. Kuma fa haka ne fa. Dan in maka samu wannan kuɗin duk wata fala ta mutu. Kai to yanzu ya ra'ayi. Duk wala wannan hidima fa ba ta yiwa sai da irin ɗan abubuwan nan fa ba hanguna. To yanzu ya ra'ayi. Akwai wannan ah, Niger Tech ka ce min marafa bare kuwa mai fiddabarin nan eh to gure shi kawai ya kamata mu je mana fiddabarin mu zama a cikin ɗakin nan kawai mun kuma je kana magana gaba to yanzu ya za a abin yi kawai shine yanzu mu je gurin shi na kai awa ɗaya a tsaye ban ga kowa ba na gaji hannu ba gurin ha ta kira ni fa ta ce mun ka karba kamanya kana nufin wani ya ansa aikin kenan na rantsai da sarkin da ke busa min numfashi duk wanda ya sake ya ansa aikina wallahi sai na ƙara ma rayuwar shi gudu ku kira ta a waya ita ma a gaya mata lalle lalle ta dawo inda aka ce ta tsaya in in same ta idan ba haka ba in na bi sawunta na kama ta ita ma zan ƙara ma rayuwar ta gudu alhajin Allah ya kasan wajen to to alhaji ta whatsapp ko yanzu yanzu nan ma kuwa kap din kari alhaji ya ce in turo mai takardun yaro na dan ili ta whatsapp ban da data ban da gati to yanzu ya zan kana da data wallahi ban da data Mai gida, samun data. Na ne sai da data. Me yasa? Na gaji da wahalar kamfanin ruwan data na farko ga tsara ga rashin inganci. Wai dama ba ku da labarin Bilal Sadasov in dai matsalar data ne. Ku sha kurumin. Bilal Sadasov. Ba a nan kaɗai muka tsaya ba. Za ka iya siyan lambobin data. Wato data card. Katin waya, kuɗin wuta, haɗa website, duba sakamakon jarabawa, API integration, da dai sauransu. Masu amfani da wayan Android za ku iya sauke manhajinmu a Google Play Store. Masu iPhone kuma app store kawai ku satin bilal sadasov ko ku ziyarce mu a shafinmu na yanar gizo www.bilalsadasov.com yana da sauƙin amfani muna aiki awa 24 a kowace rana duk abin da kai ko ka siya za ka samu biyan bukata nan take registration is free kuma masu sana'ar sai da data wannan damar ta kuce bilal sadasov Allah a kun ga na rufu da ku yau ko hukuma ne zai shiga tsakanin mu. Magaji. Kaga rashin sani. Ya fi dare duhu. Wannan da ya san mu Malonias ne yau. Da bai zo ya rike mu ya mana haka ba. Ka ce Malonia. Kwarai kuwa. Ka ganar da Kaga mu yanzu ba matsayata bane ba. Ai ba mu ba tsaya ba talauci. Wallahi. To ba muna tare ba. Tare dawa. Ba sai ku rafa da ni ba. Wai yanzu zama nawa ne kuɗin ka ba a kuɗi na naira dubu goma. Naira dubu goma. An ninka maka dubu za baka dubu ɗari yanzu. Dubu ɗari. Ba komai kaka ji komai akai ne wata ce. Ah. Eh na yadda. Jawwa. na yadda. Amma dole fa sai ba za da kai ba dole sai kai wani abu ba dole. Da yiwa. Yanzu sai ai ni da gani sai naira dubu ɗaya ne nan wanda zan je in siya gari da siga. Tumul, karɓo ta mara raba da mugu da makami ibada. Kawo, da mazin maka na yan sanda. Kawo, bari hannunka. Warai. Dahe ta, kuke ta. bai za mu rufe duku ba inda dukun na zai mu tafi tare ai kai ne mutsaci dubu dari na yadda wannan damuwa ka ce da ni mai dubu dari na ce mai gida na ce wai wannan tsafi ne kake yi wannan ya maka kama da wasan yara ne ai ni naga abin ne da ka san siddabaru to ai wannan a cikin abubuwan da nake yi ba ku komai ba Allah ko wai da gaske faduwa ta go daidai da zama shikenan to yanzu mai gida muka ce dama idan ba za ka damu ba wani abu ne maka zo da shi dama mu muna da dan muna irin dan abun nan ne haka ne. wannan um, kai dan idan nuku nuku zaka zauna kana yi ka tashi ka tafi ka bani wuri kun gane nan wurin hatsabibi ne ni zan iya da ku yanzu nan ku zama gori ba ko kuma ku tsinci kanku yanzu na habasha eh yanzu nan a'a to me gida ba sai kai ga haka ba a to ku yi magana straightforward me ya kawo ku in ji abin da in zan iya taimaka muku in taimaka an ba zan iya abu kowa ya kama gaban shi dama dai abin da ya kawo mu shine mu muna da irin dan hali ne dai haka dan dauke dauke dai haka ne wanda dai ba za a dasa ba dai haka wato dai idan na fahimce ku so kuke ku ku barayi ne kuna son ku je ku sata yawwa alhamdulillah ka gani wato dama wata gara bafa ce muka samu wata jaka ce muke so mu je mu dauko a wani gidan alaji. wato jakan nan dolen dole ba ba ta dauko ba sai mun hada da irin dan dabar na irin naka shine muka ce bara mu zo gurin ka ka taimaka mana kai mana labata mu taba ta mu bace mu gama cikin ɗakin aladin na kawai mu rungume kan nan mu bace gaba daya shine abin da ya kawo mu wannan ba matsala bane kaɗan kenan daga cikin ayyukan da zan yi ba komai bane sai dai kawai akwai matsala guda ɗaya muna ji muna jin wace da matsala ce sai kun bani kuɗi sannan zan muku wannan aikin to kuɗi kamar nawa kashe ganin zamu bada eh to zan caje ku kaman dubu ɗari dubu ɗari warai da gaske dubu ɗari to jakan nan da mu ɗauko da mun cire naira dubu ɗari mun ba shi wani abu ne Allah ku mu ba shi kawai to ranka ya daɗe hmm. yanzu za mu je mu lalubo dubu ɗari ɗin za mu kawo shi kenan duk sanda kuka shirya ina nan ina jira an gama mai gida mu je kawai ko mu je bara mu je ko mu je a taimaka saboda annabi a taimaka saboda annabi taimaka saboda annabi a taimaka saboda annabi ka ga dan makaho nan da kuɗi haka kuma a yanayin nan ma da ake ciki na matsalan kashi mu da muke tafa bata kanne abinda da muke nema shine shi wata raka yanzu ka san da za a yi gidan jiya dole ne mu kuma gidan jiya Abinda za a yi kenan tattare sami gaba ɗaya magana gaba shikenan a fara aiki Ah, sannu ba almajiri ba kashe ko eh bara niki. Allah sarki to dama wata ɗaukan goma ce na kawo maka da baka a yanzu ba ma haka ba eh. so nake a taimake ni da kati na ciran kuɗi eh. saboda yanzu an rage amfani da cash so eh. nake in yi kati saboda in nuna masa shaidan na yi ok ka dauki hoto ka atm din kawai na maka kenan maka hoto kenan aikin banda wai ka ji din makaho ne ga dauki hoto da atm kai dauke shi akwai garori duniya rike ga shi nan ga wani shinan gurin yawwa bari mu baku waya ha wacce mu dauke ka da wuta eh, dauke ni to kawo kawo wadannan arige maka eh. yawwa yawwa ga shi nan yawwa ka ba an gama to wato ba kawo ga wai ko yawwa eh. mun gode Allah sai ya kwalla ka kuma mun gode Allah ya kauka su Alal ya zo. Eh na ga alex. account ɗinmu an ce dubu goma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai mar bannan je la ilaha illallah an kana ce dubu goma yanzu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san me ne a kai an kana ce dubu 20 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san me ne a ina dan makawon nan da muka yi hoto da shi muka da muka washe yake da mu eh ina tunanin wallahi ba makawo bane dan yahu kai mu samu mu koma gurin nan wallahi dan yahu ya kwashe mana kudi mu samu mu koma gurin nan